بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتين من يا لتافين دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور فا عبد الرحيم نا انديا تشنا تشوكا تجامعا ماد اللغة na ce karkashin aljami'atul islamiyya minal madinati au bil madinatul munawwara su ku gamun ga alkhairi suna bunan su kwanje amfani ya na ke rufe yanzu shi bai gutsi mini ya juzi ya itacho bai ba ni sani mai lotun bai na wuyi a darsu saniya ashar a darsu a saniya ashar ne da ya ci sifa bubin gomale ina yi mausufu ya ji na ikiyan muzakar ko a darsu in ga yi mausufu so ya ji adadin na jabibe ya ga mai tuye tiya ina mausufu ga bebe yi mausufu mai igiyan muzakar a to yi muzakar bugu to adadi ya a bebe ya tiya ba gibu gai a asaniya ashar na yi ya ti kai da yin asaniya na ko ya ce al'adadar murakaba kuma za a sani shara ji fahimta ku alhassan wegan ga ya ustaz ya oman lam af'am don sal'ams jayidan mijin fahimta yin katutu wangiya dole inda ci ya yi wa katu kan da ci ma wa ya gogo katu wa ganga wajen jayidan ya man ga ikrahu maratan ukra taf'amhu insha Allah ugba zubaci be yi ugba be taf'amu waji fahimtu nga ba so kuna khudhu da fatirakum ya takadai jila ya huzu tullabu da fatirahum egi makanta la takadaji muhammad e gangallan aji daftari ya ustaz mille takara miyani yawo man manga ibas jayidan tajidu insha Allah wuza wangi wadiu wa basokona huwa zu ghilafin agar taka da yawe wi be bangu yarai asfar yelo da wani bangu yaran wudiyo alaisa kazalik ina mai ganin wujen haca bala a ciga da ka wujen haca kiwa gan na'am zai fago na'am a gan wa ga laya ibu alaisa ha huwa za muhammad fai ganga udana udana aliyu ya gan بالباب رجل يريد أن يدخل ekomi son adde zabagin da cinewa gugunana manga liyadkhul in fi gugunan wala yin nage ga lamul amra liyadkhul ya ga li yawan fik ji fahimta ku mutu ya tuya lanaiya ga wajen Jesma ko gaskun liya da kun arrajul iza bagin na ga ga ana mu maridun fi mustashfar jami'a nurse miyoni da asibiti makanta dole rike daga da nurse obe tabibi ko amma ba ta gunci ga sai ji kula mai amma doctor darja mutatiya mu marido aji gito ya zo nọọsụ gito ya dọktọ be dọktọ da na gasa ya jago tulu uridu an qawza tullab judud li tat'im egi oru na ashe aga mai waga milan da jikin li tat'im eh, yiri ya. cibe na igacin da na gida na iji fahimta ko immunization da wani ko a shiga mai wanku igi makantar rodin ijibe na immunization gigire kagu na wana ko ekin ga jinkin a mai fice cibi ugo hozhom manyan yau izini sai kwalo liyar zahabi tullabul judud ilal mustashfa ji'u ba da tat'im liyar zahab nuna lila mul'amur ga wa mu zari laya skun amma yi wa'inci kayi sake ne ko ga ya zahab a tullab ko liyen habi tullas ndoro ngala abe mi guba bo ndoro wayu ne wange liyan habi tullabul judud egi makantoro ja fa da ngole umurni mayeyo etilam al amro egi makantoro ja fa da ila al mustashfa asbiti wal yarji'u ba'da at-tat'im ama dajiz manaza ekin ko cibegi bere kagun jinzona iji fahimta ku ya kurojo tulabul judud wa hun salasa igi makantar rajetiya mai baguta ismahu ya ikwan sai mahad gadan wafdun mai ihida jami'ati nigeria manya ga gan bai gima kanta ji in shi tupa ya yi gizi sai zurul ma'ada gadan esun ala ziyara bai makanta zijo wafdun jaman da ciji ezan jaman na wani min ida jami'ati nigeria miniya jama'u wuce da sassabe ya. jami'a ji makanta legen lege na shi da nigeria wani bi ma na de mini makanta legen lege nigeria jo jeman da ci mini makanta ne ihi da jami'a waye wako na ide ne vasi dokun ya zaria dabo ya kano dabo ya lagos dabo ya ilori dabo misali a gan manja anna da tishi ya makanta ji igiya e da miji to academician ji ya bayarwa anna la ziyara bai babu ma da luga ya wani kincin shi ya ji kokari manya wuce shi to lecturer da haja la ziyara bai lokaci haji wuce to umura la ziyara bai gaskiya dai sa a gashe university kano ba ne bangare arabic bai islamic studies gaskiya a fito amma nye jami'a madina irin ya kano na igwa kano gawa sai kinyage a adokun kinyage o musamman ilori graduate doku igwa alaka na makanta da ci biya biyan yi ci shi makarantar musu biyan yi tun a fai daura shi ne so damu ya sosai da kinya kani na wata gadi santa lokacin a fai a tsomai saudiya ce fai bai kugi makarantar shi fai jana jarabawa da santa ji kano a da ci iloro a da ci mai su da mini dama na ji a bi tsaron ci doku jama'a na'am turu daura wuce ga malam jafar jifata a da jami'a su ku gwiman ku gole gbani a takdimiyar mafulu biyu ta ciki bo ta te fa'ilin gole fa'ili ga yi duniya je fahimta ku fata ka'ida na wagi fala yagi ahadun wala yatahar gogo zandoro ga cimbo makanto ma zandoro mu ga fata zandoro mu ga fata ya bayan bibiyo ma wala yatahar waliyalbas kullu talibin libsa baladihi le pata lamul amri sawa yayi kaidu wote gadara zindo na mwe una de kaida yana undo china mwe akabo mwe waga wala ilimi una kara kara ya ta mwe uwo kadu mwe uwo kaida mwe uwe ara uchita waliyalbas kullu talibin libsa baladi bogo yegi makanta ndoro wala kaya e, kiyan fa ina ya lada yakin e bona kaya na zaje diga fa na gawa fa biyo Allahu akbar kun bayan nan umarda tsari na uniform da university ba kashi inda ba da tashar institution ce inda ba a turai saudiya ce gata bandoro kayan hukun gata <laughs> sha ne ba o mbo ya fo ba ta kayan hukun gata allah haka na mai milatu sunna ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga tufuwa na gegemni tufuwa ya ji wani gayi kayan hukun bugu ya mai soto da su shi ya fi ta ya boko wadda ya tafi sunnatun sura abu manga linakra zar sal'an yi ba katun yau na isa zan da ce ba ni ilimi da katun yanzu ta'ali ya adnan ya adnan waktu ba zil ayata na sabura ayan na kabailu adnanu da wani liyaktub aliyun fa inna khattahu ajmalu min khatti adnani ga aliyu sami wagu karutun nan fa inna khattahu ya guna tun ajimalu saga min khatti egwarutun ne wale na yi ti suna tabdilu ajimalu wazani ya fa'alu manga oktub ya ali ya wali ka ba da yi minar kitaba na liuka zona manga ga man ya ƙra'uha za a gba yanu kana alasan ga liyakraha muhammadun fa'inahu ƙari'un zu sautin jamil ga muhammadu ba fa inna qari'un ebona umma qur'anu ba umma ke yizu sautin jamil zai jabire wangina zai jabire mana ba qur'anu no ke o ge zai magba kan no shibe ruma iza e madana magba da ruma ma wa umma qur'anu wa nakke kai da tajwidiya na wa ga kai sannan ma qur'anu ba ebo bere mana yaji fahimta ko na jahili zai biri wani magana ka buke ka'ida to ta juriya ngawa ga makur'anu ba ngawa ji faruwa ya goye mabirin muhammad ya bakatu ba da listi azati wal basmala zuma zumai bismillah ya zunbi zumai a'udhu billahi wa gaikwa bi listi azaya gande bismillahir rahmanir rahim فلينظر الإنسان إلى طعامه سوچ zawon yucin lulu faliyan guru wale lamun abu daga mai wika to zawon yucin lulu ila to ami ye bayan wani gina ci ganci malamul amri na wa ga daga na umarni mai na, ina ga suna gula je mafulu biyare a'a ina ga tu na kiwayo fa'ili ibn ga fa'ili ga tu mafulu biyo ato fa'ili ga ji mitu fi'ili misali a ganga umarni yau daga nan umarni yau nan wato kai da yan umarni mu gabe sai mafulu bi misali a ga oktubu uktubu dars ko oktubi darsa ngone mafulu biya darsa ya wani filo fa'il wani umarni na mai nan uktuba wayo ko to tun la mal amri mu ja nga ole ngalan ga liyaktub aliyun aliyun ka kila muje wuwa ya umarni tsawon ya daga sabo wuwa ga uktub aliya ya zai fahimta ko wale wa tiri uktub aliyan aliyuka wa tiri liyaktub aliyan aliyuka wale waje yawon mutuwa wai gaggawa ga zai fahimta ko bugu yi ji lura bai lamar amur so fayile so da ni yi ba wakiya sun ne fayile latin abi iji fahimta ku ya wani wani gangan gan ja gade zai yawon muni da kafocin ya e zauna eh fi la'amri gasa ya na gata wani gaje mafulu biyu zuzo eh eh eh eh wuga shahuza eh a eh, mangole eh, rike na dabagwa mai wajen ishara yin zai gagun kasanin gama da abin bai yawo ya fahimta ko liyaktub ngo le muje wa aliya liyaktub aliyan aliyu kama na misali ya minti jabu etiza liyazab umaru liyazab ngo le umaru no amuji muto ijewa nga anwar da ya ustaz uridu an akhruja yawo man mai wancin ya man ga la ya furuj ahadun asna addar addiretiya kamine ji katuna asna kamina alina da ba ku katuna zubairu ga wara sa wara sa etimire etimire man ga ma bika ya zubairu kijo ya zubairu bi su suda'un shadidun auha ha ha nga eti san na pogwana nga demiyoni me wati san sarawi wayoko suda wa eti san bi suda on shadid le shadidi sifa ya suda uku me wati san sarawi manga izab ilal mustashfa sai da asibiti wali ya zabi maka ahadun ahadu zumala'ik zai nimi ni ya Zaba waje ma a logan biyoyi fi sakan na je lekata biyoyi na ahadu zumala'ika fi sakan zai nimi ni zai je lekata Ilekata e ni biyoyi na Alu gani biyoyi wale wuji zai je ji katun yana gogo zamili zai har kaga ku ke ba bayina zai wai kun ke ba bayina zamili wo zai wai ji katun ke ba bayina zamili wo zai wai le miya bayina zamili wo wayo ko zamili customer wai ke la customer zai shi bi wani kai zabo ne wuce yo zabo ne wai customer zabun customer sai faliyaza ma'i adnan zubairu su ga adnan da bemi to gwa kowa cin lamul amurin na le kijin wai bebe yau yawon ghaib yawon ya zai dabuwa na bi ma na wujen sashe ya wuna man na gumi ne ko to ka'ida na dai muhimmanci na mayyace buro na liya da hul na gai ga lamar amur ya liya ni ci tagogo liya da hul lamar amur da wani lamar amur ma waju gadon alfa'ilul mudari'u mucaji wuya skun gole liye da hul wucin ya da hulo umaru lama ne umarni mai lama na umarni wajen agada filin ga'ibo fili ne ba zai zai da ba liye da hul zan da liyaza maka ahadu zuwa layi fi sakan gole uda ba faliyaza mai adnan adnan uda be mi so waju gagadan filul gaibo fili ne gagaya zai da ba ni a wal mutakallim misali liyajlis kullu talibin fi makanihi linajlis una wai lamanin zai dabuwa nan mai lama ne to zautu ya gagana ngayi liyajlis kullu talibin fi makani igi makantan doru fedun shida nuru fil gaib igi makantan doru ole linajlis huna ifedin shabu ole mutakalli muna da wani zai gagana gana linajlis huna fedun abu ki wili biyo ka'ida dina ya tsara da wani bugu wa do loba na su illa e fil mudari ko be fil mudari na ga yake la na a ga ga la ta zahar la ta zabi idi fahimta ko ga loma waye yo waye ko dole la tarhab kusan ole gan wi mu bi amre bayan si ga yin gan yaje fahimta ko ibn waje yaje guza fil mu'atab ikanga na mai gai na mul am gai bu mai bi mai bi to zo sai ga gana li najli suna ifedin shabu ko li ajli suna na fedu shabu o li azab ya da lamul amri maksura lamul amri makasra wajude wa tusakkanu ba'da alwa'i wal fa'i amma da yuskun zuma yake bo wawo gani be to to kalmaya summa waja da sukun yiji fahimta wayo ko wa tusakkan ba'da alwa'i ba'da alwawi wal fa'i والصم تمثاليا بعد الواو ان ادي ذلوين وليلبث مثال يودا بازو دونو abe kirewa ko fawuga shi zo ko sun mana yale misalin sun mai waliyalbas kullu wa kullu talibin ga ile wuce ya nuna maimako kasawa da ki ha skun wa ga basa wali a wal skun wa yawo misalin sun ma biya babu cewa اوكي ثم بودون tunaiwa لامي mipa كايدا najana لنجلس الآن في الحديقة ثم نذهب ثم نذهب إلى المسجد أمولو بنيا درس هنا olube ne darasin nan sai misali yawa eh, fa'u yale muje to wuce ba ayan obe bai na falyan zurul insan asali kasra amma fa'u wawu sanma a shiga be shi uzo nga aje kiyan school ta ka'idan na ila misali ujube na kusan ta iga na kina gbawa igba e na mm, mm, mm. e e salisa ashar darasiya gobe guta ya cinye le salisa ya ti muzakkar ashar wasu isa ka'ida tun wayi kí àdífàró salisata al'isatu salisata asharata idi fahimta ku al'isatu asalisata asharata nole asalisata eti hisanayi muhannas na asharata zai ti hisanayi muhannas nan gawa je bai ni bu wayo hugu ne na muzakar muzakar salisa ashar efe nwe na nawe wani da wani lobe shi ka'ida ne wa ga wuce so ga ke gyana ba ndoro wa guna amma ka wajin na sai yi ba wa yawa ya ga yawa ba ni mu bi ciwo ga la aje wa gan lasan tun musamman ba da lijo so kon wi isham ga amujamun hadha ya fadilata shaykh ba dictionary ga na dictionary ya ji minu fiye ya bi iliwe gutula nufe bako ta bata mako mara boyi sore guma ne kwamite nufe ci na ja tsawa ewe nan ga ote ganye woro jiga tiya na dan jime oshi ba e de zai jike jime a ta ja tsawa kin mi sira de kungiya na ji e woro jiga tiya ya e tsawa sun na yi ko ga littafi ne lawa ma ne ga mishi zani idi e fahimta ko amma gwanin dai kalmar da ci bakoro gina ga su a yau ba yi amma ya sunu fe ji kokari ga hunce ya sai ta kwamiti da zai ci ka kano fe wani fashi na ji zai dai ba na fe amma Allah ga ilimi ne gurba to makanta ja ga sai wani fe har bai ne mu da raya sai ta kwamiti ga hunce ya ne ga sai wani fe man ga na'am eh hada mu'jamun madrasiyun na gai dictionary makanta idza arata an tashtariya mu'jaman abiki oga pagawa shi dictionary na fashtari adha na togawa shi fa innahu mufidun jiddan ibanu da amfani sarawin man isham ga ya ustaz kulta mu'jamun madrasiyun wa ga ga dictionary makanta madrasiyun ga kalmai madrasiyun na mansubun ila madrasati makanta juye nan. kalmai madrasa to a juye ba wa iza kana al'amru kadhalik fa aina uwa abe ke yi daga madrasa to ba wa wani babu tawaye madrasa to da nore kaida na mu yawo man ga na'am huwa mansubun ila al-madrasa ajuye jiba makanta idza nasabta ila ismin makhtum bi ta'i tanif abe ke wagaye jiye ba sunnan doro maktumin bi ta itani suna wuce mazozo bi ta wuyen zagi ke madrasatu idi fahimta ko be na je biyu na na fizatu ngole gbada ta wuyen zagi na wani ta utani hazafta ta ta wuce fiya kaila na yau ko fa na sata ila makka misali waga jiye ba makka masala ya ba misali kulta wagaga makiyun makaci a fahimta waji fahimta isham ga na'am jazakallahu khair ngole ya kaida da ko? na wanako madinatu ngole ta gata ofio ngale madaniyu ati gogo a talibu madani idi fahimta ko ko talibun madaniyun yake makarantar madina ce talibun matsayyun muraki bai ga najo muraki bai ga alam ya atil husain husaini biya na'am lamma ya ce wula biya lamma ya wani wulaja na ji faruwa iza a ja fakulau ya tini ya tini fi maktabi muraki bai gugabe gungubi sun ofisun bu katambu fa inna lahu barqiya ibanu e de fax message ne ga barqiya o si kare le sen tu fax idan ne e da sun ce so wani email da hmm. aina ibrahim ba ibrahim dan email be ji je ayan dore goyina ko ba ibrahim dan أتأخر اليوم أيضا كعادته تونسا فتاينا كم ونودينا ودا بيتوينا نقول لما نانسيا ودا دا بيتوينا كم ودينا إذا جاء فلا تسمح له بالدخول أبيك وغبنا جاجين دايو بيغن غنيمه ya lugu ga dajo ma wani ya zaɓi ilal mudir in fi da bayan mudir ko ne ka yi da dawa ya yi man giga wa bi lamun amur shi da ya gurbu lamun amur ga ga fiya sukun almudarris insha Allah ko ne manta murakiba ya gagabe murakiba ta ya yi sham ikral ayatul warida fi dars ya wa isham ba aya na bada katona isham ga zumai bismi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib abiki ibadi wujimi sa'alaka ga diwa nabiga anni timi so chona ba mi don fa’inni gangagan ni a ƙarib mito ba al-mudarris mai da naga ikra al-hadisa al-waridata ikra al-hadisa al-waridata fidas ya babakri yawa abubakar ba hadisi na shibe da darasa wani wani al-hadisa jemu ma dabi. yanayi gairu a kili na ke ji faru tawa na hu ya mai ji ngalau ga wari da ta wakata an ga hadith muzakkar wani amma ya baje mu ne na gala wani wari da ta wa ga wari da ko wari da ji fahimta ko الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة متفق عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ga sun abu raila gobe ga izaja a ramadan abe ke tsayan azun gada bina fuce hata abuwa bar janna ilaya kwaya lijanna fi hadisa al-buhari bai muslimi alhadisu sani hadisu ya baci kwala abu burda sami ito aba musa miraran ya kul abu burda ga wani abu musa fi ga miraran ilowe zina jamu marratan da miraran ko marra jamu kunga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha marida al-abdu ga abe ke wuji kuwa mana au safara ku dajina kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal aja kayu ya mislu ma kana e bayanin fita tubo ya malu e lotuna muqiman lokaci na bona sahihan uci be lafiye na ji fahimta ku rawahu al-bukhari e guru dena wage lokacina lokaci na wo mana ko lokaci na wada wa lozana wannan gote ga ezan wai kaza tun da ci ba ta wai kaza ya e gurun da shi lo to ya e tun gurun da ya bin yi lokaci na shi shi wani ko lokaci na waje kiyan owo mana a fe ya wula da gugoga bi cikakkin bi makanta kawo bi biyan wabi a kya ji faro a fe ya wula da yi ni yau na da makanta wani alhadisu salis hadisi ya tashi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء أبكي مسلمي جاء وصلينا جاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقولوا فيك مثل ما يقول المؤذن يرينا لدنجي جنا دوجنا لدنجي جنا متفق عليه al-buhari bai musulmi lagu hadisin na biyu yanzu fahimta ko amma yi sallawa ya gaga wagi wuce jibawa yusmawu sautul utos ewu sautul utos biri ya zai cincina utos wajen mu yin atisu atisu ewu biri ya zai cincina manga manil artis zai ci can abduladi abduladi ga ana miyo bi mana ewu wutiya e cin cici ma na wana wani wani ga wuce ya ga ya ga na ga ya cina ya cina gayi ya na isauta abona ga wula da bracket to yayi yau topic ne wa ba za ciwo iza zai fiya je wo ne zan da ciye cicin ngalan ga yusmau sautul uttasi e e cincin ji e wo zai je cincin abdulhadi ganwe ya cincin ga ya abdulhadi ne fa kaida ya waje ya abdulhadi wa ga ya abdullahi ga nan nake kaida ka'ida da nawa bai bangaren yawon nidaya ji fahimta ku ka'ida yawon nidaya da ji da wani yawa abdulhadi idan a kwasta abeke waga cincina fahimadilla ko fahimadilla fahimadilla dajin ya toci ji fahimta ku ahmadu na ahmadu bugowa nan na a ga wace kai da na nabiyu sallallahu alaihi na ya gaci cewa mai larauci kai bai bayani tuna bayani ga sake ba muna wayi yana can ma na jigbaye ba gangan ba idha atasa ahadukum falyakul annabi sallallahu alaihi wasallam uga zandoro naga cincimi ne yabo ni uga ga alhamdulillah ibo patulu fi atoci waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yeju aw sahibuhu ko masoyu ko zai tukangana pata ni wa sahibu lago ezabo don zai tso nan bo don zai tsona Ya yagi wayo yagi abu mai yagi ya musulunci iji fahimta ya yarhamuka Allah wa ga saku yawai fa idza qala lahu kiwa ganna gabi na shiga ya yarhamuka Allah na falyakul musu ga gam kuma Allah wa yuslihu balakum yahdikum Allah kuwe ba wa yuslihu ba muna ya zutu da kiyan yi. hadisin na al-bukhari a caga gobe to na gayi ezo bayan karatun yau mini ya e dufe zushi bai gusun yi ci gwargwado ne gbanar tsoci albarku don bai ga cin bici na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ash'adan la ila illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk